Yayin da gwamnatin APC a jihar Filato ke cika kwanaki ɗari ƙarƙashin shugabancin gwamna Simon Bakwalalon, al'ummar jihar na kan bayyana ra'ayoyinsu kan nasarori da gwamnati ta samu da kuma shawarwari kan abin da jama'ar ke buƙatar ganin gwamnatin ta ba fifiko. A cewar wani ɗan jarida Shabul Mazadu duk da ɗimbin matsalolin da gwamnatin samun lalon ta gada daga gwamnatin da ci shuɗe an samu ci gaba. Gaskiya akwai abubuwa da yawa matsaloli da yawan da gwamnatin da ta tafi ta bari a baya. Abin da yake kasa shine an bar salaries na wata shida ba biya ba ga tun shekaru takwas yara suna gama jami'a ba aiki ga hanyoyi wanda aka fara cikin gari ba gama ba komai ya faffashe ga rikici-rikicin da ke tsakanin fulani kuma da su birom a barkin ladi da riyom to gwamnati nan da ta zo shi gwamnan ya yi kokari ya yi zama da fulani ya zama da birom ya ganda zai sasanta wannan damuwa har ya sitin kwamiti wanda za su duba wannan damomin a gyara ya yi kokari ya biya waɗansu basusuwan salarisin amma waɗansu abubuwan da ana gani wanda ya kamata ya yi da gogowa ya ga cewa an gama domin ya zama mashi da sauki ya avoidin abubuwa kamar da zai iya tada kamfanonin da su riga sun mutu a plateau domin kamfanonin su fara ba ma'aikata kuma ta wannan kamfanonin duk harajin da zai dinga samu wanda suke fito guda hudu hudu haka zai dan taimake shi tattalin arzikin plateau ta tashi domin in ba dan rage yawan maikatan da suna ta yawo a hanya ba sace-sacen shanukan nan zai ci gaba sace sace akuyoyi a zai ci gaba shi ma wani tsohon mai ba gwamnati shawara kan harkar tsaro a cikin jos alhaji lawal baba ya ce shigowar wannan gwamnati ya sa an samu zaman lafiya musamman a cikin kwaryar jos na farko dawo da zaman lafiya wanda da ba dama ka shiga wani guri musamman idan kai ba kabilar wannan gurin ba ne kuma ko ba addinin da yake wannan yankin ba ne saboda furicin shi his excellency gwamna simon bakwala lon na cewar yana shirin ya tafi da kowace kabila da take cikin jihar plateau abu na biyu kuma kullum ya je waje baya nuna cewar wannan jam'iyya kaza ne da wannan yankin wannan jam'iyya kaza ne da wannan yankin a abin da ya dame shi plateau state don haka yake ɗauko wannan ya ɗauko wancan a cikin kwana ɗari nan ba tare da bambance-bambance ba ko ƙabilanci ko addini ko ra'ayi abu na kuma uku da na gani kana zaga na ga harkar kwalta ɗin nan hanyoyi kenan da ake gyare-gyare sannan abin da nake so kuma in sake kiran hankalin gwamnati a kai ya kiyaye da 'yan gulma sannan maganin ilimi a plateau ya lalace ya sa ido a kan primary school ticocin kansu da headmastocin ya saka kwamiti yadda yake ta saka kwamiti a gane cewar waɗanne ne ticoci na gari mu kuma yaushe mana shirin bashi haɗin kai don a ci gaba da jihar plateau A zantawata da gwamnan kwanakin baya ya shaida mun cewa manyan batutuwan da zai ba fifiko kai su ne dawo da zaman lafiya da yin tafiya tare da kowa. Abubuwan da muka gawa jama'a a lokacin da muke zuwa neman zaɓe a wajensu maganan zaman lafiya a plateau da kuma abubuwan rayuwa wanda za a daga jama'a za a daga harkan makarantu mu a gwamnatin apc ana maganan corruption wato a hausance cin hanci saboda haka za mu nemi inda za a tattaushe irin wa'annan abubuwan mu a gwamnatinmu ana neman adalci adalci ma kowane kabila don abin da zai kawo mana haɗin kai mu zo tare banda haka ai mun riga mun sa a kasa mun ce kowane kabila za ta samu shiga a wannan gwamnati. To sai dai duk da nasarorin da gwamnatin ta samu jama'a na fatar ganin gwamnatin tarayya ta duba irin kashe-kashen jama'a da sace-sacen shanu da ta gonaki da ake yi a sassa daban-daban na jihar ta Filato. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.